ban taɓa yin wata siyasa ba ba ta bangaren da ta rabi'u musa kwankwasa ba to zan iya cewa tun yarinta tun lokacin ana raba wannan shinkafa da su littattafai ka san abin da za a ba yaro ko da ya zo daga gidansu in dai za a ce maka yau gashi an ba wannan an ba wannan wannan abin akwai daɗi har gobe ina mafarkin in zama minista kuma ba komai ya ja hankali na ba wasu mata biyu ne suka ja hankali na kuma har yanzu sunana Nadia Ibrahim Fage. A ɓangare guda 'yar jarida ce kuma matashiyar 'yar siyasa. Sannan kuma mai gwagwarmaya a kan harkokin yau da kullum musamman ɓangaren yara ƙanana, marayu da kuma marasa galihu har ma da manyan mutane idan suna buƙatar taimako. Muna gwagwarmaya a kan mu ga yadda rayuwarsu za ta inganta za mu so mu ji tarihin nadiya to dai Nadia an haife ta a fage a wani layi da ake kira mai ƙashin rago a gidan ita hajiya mai ƙashin rago yaushe Nadia ta shiga harkokin siyasa gaskiya zan iya cewa ni dai na tsinci kaina a cikin harkokin siyasa zan iya cewa tun yarinta kamar yadda na sha faɗa ni dai musamman ban taɓa yin wata siyasa ba ba ta bangaren ta Rabi'u Musa Kwankwasa ba to zan iya cewa tun yaran ta tun lokacin ana raba wannan shinkafa da su littattafai ka san abin da za a ba yaro ko da ya zo daga gidansu in dai za a ce maka yau gashi an ba wannan an ba wannan wannan abin akwai daɗi to gaskiya ni dai tun daga lokacin na fara jin cewa wannan mutumin mutumin kirki ne kuma abin da yake yake bani sha'awa kuma har zuwa kawo yanzu da na girma na yi wayo na san kaina na ga ya dace ni ma in shiga irin gwagwarmayar da yake ko kuma in so irin abin da yake ya. kenan za a iya cewa ta tsotse ce ta Nadia. eh za a iya cewa ta tsotse ce kuma kowa ya sani da lokacin za mu je makaranta mu tun da muna wuni tun daga safe har yamma ne plus ɗin da ake zuwa mana abinci mai hawa uku ne amma dai duk da haka dai wancan ɗin kamar yadda na gaya maka yaro yana so ya ga an ka abu ana raba shi ma an bashi za mu iya cewa ta tsotse. akwai wani kalubale da kika fuskanta a ganin ki mace matashiya kuma kina siyasa Ai, sosai ma kuwa akwai kalubale musamman ka san yadda rayuwar mace take da addini da kuma al'ada to koya mace ta kai da kare mutuncinta a bangaren addini to wannan al'adar sai ka ga mutane sun ɗauke shi a wani abu wanda suke ganin shi ba daidai ba gaskiya na samu kalubale musamman wurin mutane mutanen ma kuma wanda ba su san ka ba wani bai taba ganin ka ba bai taba sanin ka ba watakila sai a social media amma za ka ga yana kiran ka da wani abu wanda bai dace ba kuma yana maka mummunan zato bai fa taba ganin ka ba amma dai mummunan zato kuma kai baka fito kayi wani furuci ko kayi wani abun da zai nuna cewa wannan zargin da yake maka gaskiya bane ba amma yana nan a gefe kullum kudirin shi mummunan zato ne da kuma fata wanda za mu ce ba na alkhairi ba a gare ka to wannan gaskiya ni shine babban kalubale ne wani buri ke da shi a siyasa to gaskiya ni dai farko da na shiga siyasa nan ba ni da buri amma yanzu ina da shi kuma burin da nake da shi kamar yadda na gaya maka ina gwagwarmaya akan kara haƙƙin yara marayu da kuma marasa galihu to gaskiya burina akan su ne ko da a ce bana cikin gwamnati shi dalilin kenan ma da yasa zaka ga a siyasar 2019 na yi gwagwarmayar siyasa amma a rubuce ba kowa ya sani ba to yanzu kuma sai na sauya salo sai na fito da kaina nake tallata irin manufofina nake ƙara tallata shi ƙudirina, da dr musa kwankwaso da kuma injiniya abba kabir yusuf saboda ƙudirina na taimakon yara da na yi rubutu yanzu kuma za ka ga ina zuwa ma har gari gari kamar ƙauyuka lungu da saƙo muna ƙara tallata manufofin shi muna nuna mutanen mutanenmu ko kuma al'umma jam'iyyar da ya kamata su zaɓa idan ma ba ka yin mutu muna ƙoƙari mu tallata maka tare da alƙawuran da muka san yayi a baya wanda idan HE ya zo Abba Kabir Yusuf shi zai ɗora a kai to gaskiya ina da ƙuduri akan yara ko da ban shiga cikin gwamnati ba dai na san direct ina da alaƙa da injini Abba Kabir Yusuf zan iya kiran shi a waya zai ɗaga zai saurare ni kuma zai fahimce ni zai bani shawarwari ko kuma zai min godiya to kowannen ne aka samu gwamnati na kira shi na ce ranka daɗe ai za ka za ka za ɓangaren yara ka za ka za ya ce mun to ni na ci riba wannan shine babban buri na in kuma na samu na shiga cikin gwamnatin to gaskiya ni zan fi mai da hankali ne akan ƙananan yara na musamman marayu kamar da na gaya maka da kuma marasa galihu. Kina da burin yin takara? Gaskiya ban sani ba zan iya cewa ka ba gaskiya zuwa yanzu. Akwai wani suna da ake kiran ki a Facebook wani suna ne? minista har gobe ina mafarkin in zama minista kuma ba komai ya ja hankali na ba wasu mata biyu ne suka ja hankali na kuma har yanzu suna cikin kunshin ministoci na shugaba muhammadu buhari akwai wadda ake kira antony dabino sadiya umar faruk akwai kuma ministan kuɗi wato zainab samshuna ahmad me suka yi suka burge so ita dai sadiya gaskiya irin kasan ta yi fufula a lokacin covid-19 din nan wurin rabon kayan tallafi din nan irin dai dan rumo din da ake yadawa a ta to ni dai wannan ne sai ya hankali na wata take burge ni kawai saboda ministar walwala da jin kai ake ce mata to yanayin yanda ta yi harkokinta ko kuma yanda ta bi ta yi wannan rabe-raben nata ni gaskiya shine kawai nishadi ya bani ba wai ko ya ja hankali na ba shine na ji kamar ma na zama ministan na akwai abin da zan iya yi gaskiya mutane za su ji daɗi ita kuma gaskiya zainab abin da ya sa za ka ga duk lokacin da ta yi wani labari to za ka ga ɗan najeriya yana fassara labarin nan kamar ko kuma ta yi magana zan ce yana fassara shi a matsayin kamar za mu ji a jikin ko a ce za a ƙara kuɗin kaza ko a ce tattalin arzikin najeriya ya kare ku irin dai wannan to ni ma kuma idan na je wurin nake tunani ko kuma in na zama minista ni ba zan iya irin wannan ba kullum zan dinga gani kamar labarin da zan ba mutane ko kuma da an ambaci suna na to sai dai mutane su ji farin ciki ko kuma su ji nishaɗi ko kuma su ce alkhairi ne zai zo in dai minista na biya ta zauna ta yi magana. Da muke ganin mutanen Kano za su zaɓa ba gida gida. Akwai musamman bangaren ilimi ba da haufi a kai. Na gani an yi lokacin da Rabi Musa Kwankwaso kullum yana bada misali yayi kaza a Kano yayi kaza a Kano to kuma injiniya da Rabi Musa Kwankwaso ya yaba da amanar Abba ya yarda da shi dan ya faɗa a cikin duban mutane cewa ya yarda da amanar shi kuma mu ma mun yarda da amanar shi cewa zai yi fiye ma insha Allah da abin da Rabi Musa Kwankwaso akwai hanyoyi da muke bukata a mana da gine-gine na zamani ah, mun gani a lokacin da ya yi kwamishinan ayyuka kowa ya gani irin abin da ya to muna fata idan ya zo zai dora akan abin da yake yi gaskiyar magana duk abin da injiniya da rabi musa kwanko sai muna da tabbaci insha allahu abba bude su zai ninka akan abin da ya dora to da wannan muke ganin muka tallata mutane shi za su zaɓe shi insha allah a cikin yankin gwangwasi ya waye sauranki <laughs> in an ce saurayi abu biyu ne gaskiya akwai wanda zaka ce yana son ka kana son shi shi ma za a ce saurayin ka ne akwai wanda ma baka taɓa magana da shi ba amma yana can yana ji yana son ka to kuma zai iya cewa budurwa ta ce wancan amma dai gaskiya ni ba ni da saurayi a kwankwas shin kin taɓa shan wahala a soyayya ba sau ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba a daidai me ya faru na baya baya dai na farko dai abin da yake faruwa shine mu kamar ni a gidan mahaifina baya bari kamar ka fara magana da wani ba tare da shi ya sani ba to kuma hakan sai yake ba da wata irin dama idan misali wani ya zo wurina ya ce yana son magana da ni to saboda wannan umarnin da mahaifina sai in tura shi wurin shi ya fara ganin shi to wani abu guda biyu to shi mahaifinmu idan aka yi magana da mutum ya yadda da shi ya duba nagartar shi to ni fa muna zo wannan bai yi min ba gaskiya ba lallai kuma ya ce ai ni ce ban samu sabani ba kawai zai ga kamar laifi na ne to akwai mutane biyu da na tura shi wurin su gaskiya daga baya ɗayan kawai ba mu samu ka samu saɓani da shi ya tafi ɗayan kuma hakanan ma ya riga ya tafi to wanda ya tafi ɗin gaskiya har yanzu dai ba na son shola na manta da shi amma har yanzu aka yi maganar kamar maza ko soyayya ina tunawa da shi saboda kamar ya haɗa soyayya mu ne da wata aminiya ta san muna tare da shi ba amma dai shi ya san kawaye ne mu daga baya kuma ya je yana neman to har muka gano a haka kuma a hakan ma duk da muka gano din sai ya zo ya ce min kaza ita ma ya je ya ce mata kaza to da ƙarshe dai mun yi maganin wasu. yanzu wata shawara za ki ba wa mata da ke sabgogi na siyasa musamman a kafafen sada zumunta musamman siyasan ma kafafen sada zumunta gaskiya ni da yadda nake ganin ta tafi zafi akan ma ki fito fili kina yi saboda kamar yadda na faɗa kaga akwai mutane daban-daban ne suke a ciki um, suke a cikin social media kowa kuma da irin halin shi kowa da irin kallon da yake maka to abu na farko shine ki tabbatar kin tsare mutuncinki kin kuma kare kimar gidanku shi ne kawai ki guji yin wani duk shirme na rubutu ko na batsa ko na tsokana ko na duk ma dai wani rubutun da zai kawo miki eh, surutu ko kuma a miki kallon wata daban ya kamata ki guje shi ki guji kuma karɓar duk wanda zai ce yana son ki a social media gaskiya ki guje shi shi ma ba kowanne ba ne musamman soyayyar social media da aka da aka canfa ta cewa ba ta zama gaskiya Me alaƙar ki da Hadatta salafi Mutunci. Mutunci ne. Kawai dai mutane ne suka haɗa, ka gane? Saboda akwai mutanen da suke ma datti wani irin kallo daban. To a lokaci guda kuma yana kamar za mu iya cewa baya shiri da wata a lokacin. To abinda mutane ba sani ba ni lokacin ina da alaƙa da ita ma. saboda masu aibata ta ni nake kare ta so sai ni muka zo muka samu matsala da ita a daidai lokacin da ya shi kuma shi ma yake da matsala da ita to wannan gabar da aka samu kuskuren da ta ni kuma na zo na ce ga abin da ya faru ga abin da ya faru sai dacci ya rubutu a kai ya yabe ni ya kuranta ni gaskiya sosai a lokacin to su kuma mutane suna ganin cewa ai abin da datti yake faɗa da shi ni ma ina daga cikin matan da ya kamata datti ya faɗa da su kamar matan da ba sa saka hijabi mata masu saka hotunan a social media amma ya zo ya ɗige yana yabona to gaskiya tun daga wani lokacin muna mutunci da shi muna gaisawa lokaci zuwa lokaci yana da namba ta ina da namba shi kuma muna gaisawa amma dai ban taba ganin shi ba bai taba gani na ba amma kamar soyayya ta so mu shiga haka mutane suke cewa ai ka san ba ka raba mutane da abun surutu kuma in dai har mutane za su ce maka kaza ka ce ba haka bane ba wanda zai da to babu amfanin kawai mutumin da ya ce maka kaza din sai ka bi shi a haka amma ba wata tsoyayya tsakanina da datti gaskiya kin taɓa yin rigima a facebook na taɓa yi na taɓa yi akwai rigima guda biyu da ni shi ma kuma duk akan wannan ishu ɗin kamar na datti ne da kake magana na farko shine akwai wani dan facebook ran ina ne muna mutunci sosai ina girmama ina girmama shi to akan maganar ita um, Jamila Ibrahim kenan lokacin yana aibata ta ta buɗe wani gurbi ana ce mata kawaliya to sai na fito nake cewa gaskiya ba haka bane lokacin ma ta sa gasar karatu an yi sai yake cewa kamar mun yi riya akan abin sai ce ba haka bane ko komai aka sai kun aibata mutum kaza kaza na ce ku dan kuna faɗa da mace sai kowa ya yi faɗa da ita na ce kuma ba haka bane wato daga wannan ya zo yana fostin yana zagina don gaskiya ya mun shi kadai ne har yanzu ina tuna abin da ya gaya mu ba zan iya mantawa don gaskiya ya alakanta ni da kaman karuwanci ko wani abu dai a social media kuma ban taɓa ganin shi ba shi ma kuma wallahi bai taɓa gani na wani abin gaskiya ya mun ci ta har kai ga na yi blocking din shi duk da dai daga baya kamar an mishi magana ya zo ya kira ni a waya ya ce komai ya wuce da Allah in ya haƙuri sai kuma abu na biyu da ita jamilan da muka samu saɓani da ita saboda ni ta saka ni a cikin al'amuranta akan cewa zan mata wakilci a kan ɓangare kaza kamar zan zama idan a matsayin yar jarida in suka je wuri to da aka je wurin kuma da muka koma sai na ga ta rubuta labarin da ba shi ni na zo na tadda an yi ba sai na kira na kusa da ita na ce ya kamata su sa ta goge tun da ba haka ba ne na farko inda ta je duk ina da alaka da wurin musamman ta bangaren ofis din hizba na ce mahaifina yana wurin don da muka je na gabatar da kaina da ofis din shi da komai na ce to kuma tasu ta yi magana akan hizba wanda ba haka ba ne ba to sai ta ita goge sai ta ƙara ma wani rubutun da ya fi na wancan sai na ga gaskiya ni kuma duka wuri ukun da muka je idan na bari wani rubutu ya fita to ai ni gaskiya ni kaman mutunci na zube ko kuma su iya gani na kaman an musu karya. to sai na shiga na yi rubutu na ce ga gaskiya abin da ya faru abin da ta faɗa ita ba haka ba ne. to wannan ita ma ya tunzura ta da ta yi postin kala-kala ta ta dai ɗan yi mun habaice-habaice haka daga baya ita ma ta yi unfriending ina kuma ta fitar da ni a cikin group ɗin nata to alhamdulillah dai zuwa yanzu ba wani abu daga nan kuma ni ban ma ƙara mata ko ta yi comment ko yana amma dai ina ganta tana wucewa ni ma ina ganta tana wucewa amma ba wani abu wannan guda biyu kawai su ne abin da ya faru ya kike ji idan wasu ka ce ana fifita bakin zuwa a kwankwasiya akan ku da kuke 'yan cikin gida gaskiya magana akwai ciwo ka ga cewa ka daɗe kana yin abu kana yin abu rana ɗaya sai ka ga an ɗauko wanda ba na ciki ba an ce shi ne kuma musamman wanda kake ganin bai fi ka komai ba to kuma sai a zo a ce ya sha gaban ka to hangen shi ne a gaba me zai faru tun ma yanzu ana tunanin kafin a kafa gwamnati to idan kuma an kafa me zai faru kaga kamar misali abubuwa guda biyu sun faru akwai lokacin da aka ba zainab nasu amur notification later so wannan ma lokacin ba na online na dan samu matsalar waya mutane aka dinga kira na ana ta mention dina to na farko dai mutane ba su fahimci takardar da aka ba zainab ba takarda ce da ko ni ma da bana cikin kwankwasiya za a iya bani in har ina da kungiya to kaga na farko ni dai bani da kungiya na biyu kuma ni yar cikin kwankwasiya ce ita kuma zainab ba a cikin kwankwasiya ba ce kuma tana da ƙungiyar da take jagoranta ko ba komai ƙungiya ce ta ana neman ta ko kuma ta goyi bayan takarar abba amma yana tallata mata manufa ne ni a bangare na ba wani abu bane ba amma ga wanda ba su fahimci takardar ba da kuma wanda suke misali eh, ƙaunata a harkar da kuma nuna goyon bayana suna gani kamar ba a adalci ba to daga baya na shiga na yi rubutu a kai kuma ba komai bane ba wannan ni dai a bangare na ba komai bane saboda ko ba komai akwai rubutun da Zainab take mafi yawanci ma abin da ya kawo cece kucin kenan tana taba oga sosai tana kuma taba abba sosai to wannan suke gani me yasa za dauko takarda a bata to ni kuma a bangare na gaskiya an mun daidai saboda ko ba komai yanzu Zainab in ta tashi rubutu za ta za ta duba wannan Eh, mutuntawa da abba ya mata za ta rage wani abu. Ai wasu na cewa me yasa an bawa ita Zainab ta notification cewa abba yana takara ga manufofinsa ana buƙatar haɗin kanta me zai hana ku kuma a baku takardar yabawa kan abin da kuke yi. Ni kam dai gaskiya in dai na yi wani postin ko na yi wani rubutu abba yana kira na direct yana mun magana kuma yana nuna mun godiyar shi sosai kuma da kamar yadda na gaya maka ni ba dan ayaba ba wallahi ni ko makina ne na sha faɗa cewa in dai zai zo ya taimaka mun akan in ga cewa kwankwason nan ya kai gaci to ni zan iya mahaɗa hannu da shi mahaɗa ƙarfi mu ga an kai gaci daga ba kowa sai ya watsi. farko na gaya maka ni ba wai don wani abu na shigo ba yanzu ne nake da ƙudurin cewa saboda yara marayu haka amma ni bana buƙata ko yabo ko wani abu amma yanzu ina buƙata saboda ina da ƙuduri akan yara ni abu na biyu da ya faru da abu na biyu shine mutum na na jibril da aka ɗauko aka ba ta mataimakiyar deputy DG. To shi ma kaga wani ya tada hazo sosai saboda suna kallon ba su santa a social media ba ba kuma su san irin gudunmawar da ta bayar ba kawai dai an ganta ne an sako ta alhalin kamar misali wasu suna ganin ga su maryam kulo ga nadiya ga su firdausu duk suna nan ba ɗauko an ba su ba to wannan ma ya tada tarzoma da gaskiyar magana wani ne da na gani da na banga ga sunanta ba a ciki to sai na ce to ya haka yake faruwa wancan idan dama bai shafi mu ba wannan ya aka zai faru to amma dai ni ban za ka faru gaskiya duk da dai wasu na ganin kamar maganar da na fito na yi kamar na nuna goyon bayan na ne ko kuma na yi mu baya da gana na har kullum abin da mutum zai duba shi ne nasara ake bukata kuma duk abin da zai kawo nasara har kullum mu shi muke bukata maybe yanzu na na ta zo ta yi aiki lokacinta ne watakila nima ma lokaci na nan a gaba amma misali ke jigo ce a kano din a kwankwasiya ta social media mm. ke kafin wannan lokaci kin san nana na santa a suna ai na taɓa faɗa a rubutuna na santa a suna saboda akwai wani kamar zama da muke na wani mutum to akwai lokacin da aka kira ta a waya muna mata tambayoyi saboda ta tsaya takarar shugaban ƙasa to na tanta a suna amma gaskiya ban taɓa ganin ko hotonta ba ko kuma an ganta a zahiri yayin tun da kin yi mu baya'a, ya kike ganin tafiyar nana to ni rubutuna da na yi na kwantar da hankalin mutane saboda tun da a kaina suke kaga ba zan fito in ta da yaƙi ban ƙara canzira su ba kuma rubutun da na kuma suna ganin kamar na sage musu gwiwa ne ni rubutun da na yi baya nuna sage gwiwa ba kuma ya nuna cewa na yi mu baya'a. saboda ni nasarar nake kallo duk inda aka ce an rabu ko kuma wani ya yi can wani ya yi can to ba za a taɓa samun nasara ba amma aka haɗe a tafi a haka idan nasarar ta zo ga baki ɗaya to daga nan kuma kowa sai ya gane ina ne matsayin shi